number one. Tafiyar na da nisa, sai ka sha wuya, ka ji daɗi ana yi da kai yau, gobe wani lokacinsa zai zo, ya yi suna kwana nawa, sati nawa, wata nawa, shekara nawa ne a duniya? Akwai wahala. A dare da rana, addu'a ne zai taimaka maka, kai iyayenka.

dare da rana Baba babaci muna ta gasa faɗi a tashi ba abincin da zaka ka nasa kullum ina tunani gobe wai ina na dasa uwa da yan unguwa ina wuce sirrin kamin dariya a hakan ne baki ba tun da allahu ya yi min juriya kuma ban damu ba zan kai gaci komin wuya kasaro dani ba soyana on my birthday, on my day day. just says, nobody can say now. Believe in one God